rabbi shrah li sadri wa yassir li amri halul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ba mu ikon kawo wannan lokaci wannan yammaci na Laraba yau 20 ga watan Zulqa'da shekara ta 1442 wanda ya daidai da 30 ga watan 6 shekara ta 2000 shekara ta 2021 miladiyya muna cikin wannan littafi mai suna halal masail za mu tashi shafi na 23 a tsakiya muna magana ne akan abin da malam ya ce wa ya harimu alaihi likaziba walgiba wal namima wal kibur wal ujubu wal riya sum'a wal hasad wal bughd wa ru'yat al fadl ala wal abasu wal lamz wal abas zamu tashi hadisi na abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala a tadaruna malgiba ko kun san me ake kira giba yake tambayar sahabai kun san menene ma'anar giba Kalu, allahu wa rasuluhu a'lam suka ce allah da manzansa su suka fi kowa sanin ma'anar giba ƙala sai manzan allah ya ce ka akaka bima ya ambatan ɗan uwanka da abin da bai so shine giba ka ambace shi da abin da bai so ƙila a ra'aita in kana fi aki ma to idan ɗan uwan nan nawa abin na faɗa haka yake in na aiki ne haka yake aikatawa in na magana ne haka ya faɗa shafi 23 daga ɗan sama ƙala in kana fihi mata ƙulu faƙaɗe egitaftahu in abin da kake faɗa haka yake to lallai ka yi gibarsa wa illam kun fihi mata ta ƙulu in ko abin da kake faɗa ba haka ba ne faƙad ba hattahu to ka ƙaga mai ka ƙirƙiro ne kawai ka jingina mai saboda haka giba abin da mutum yake yi abin da ya aikata abin da ya faɗa shi za a faɗa amma baya nan an gane ko wanda da yana nan ba zai so a maimaita wannan abin da aka faɗa ba to shine giba muslim ya rawaito da abu daud wa tirmizi wa nasa'i Allah maɗaukaki shi ma ya faɗa a cikin suratul hujurat ya ce la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahama akihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim la yaghtab ba'dukum ba'da kada ɗayan ku ya faɗi wata magana akan wani bai nan kai magana akan ɗan uwanka ba shi nan kada ka yi ai hibbu ahadukum ko ɗayanku zai so an yi akula lahama a kihi a ce yana cin naman ɗan uwansa mai yitan a mace fakari hitumu kowa sai ya kyamaci haka ce ina Allah ya sauwaki Allah ka kare mu ci naman ɗan uwana ma kuma a mace Allah ya kiyaye to cin naman ɗan uwa a mace da yin magana ɗan uwa bai nan duka ɗaya ne don haka dole ne a guji yin maganar wani bai nan kuma akan abin da ya yi ko ya aikata ɗin don haka sai Allah ya ce wattaqullaha ku tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne mai yawan jin kai ne mai rahama ne wa fil hadis ya zo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kullul muslimi alal muslimi haramun dammuhu wa irduhu wa maluhu abu guda uku haramun ne ga ɗan uwa musulmi ya taɓa na ɗan uwansa na farko muhu haramun ne ka zub da jinin ɗan uwanka musulmi haka kawai wa irduhu haramun ne ka ci mutuncin ɗan uwanka musulmi haka kawai ka keta mai mutunci wa maluhu haramun ne ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi haka kawai duk wa'annan sai in akwai dalili mai ƙarfi wadda shari'a ta yadda da shi to in an yi zama ba laifi aka yi ba wa amal fasiku shi ko fasiki almutahattikul muhajiru bi sayyi'ati wanda yake mutahattiki ne fasiki ne wanda bai jin kunya ta fasikanci bai jin kunya bai jin tsoro bai jin shakka ya kai yayi yi ƙaurin suna a wajen fasikancin almujahiru Ati, wanda yake bayyanar da laifuffukansa dukkan kurakurai da sabo baya jin shakkar ya fito fili ya aikata ko ya gaya mutane yana aikatawa falaki ba fi zikir a hawali hilin nasi nan idan ka ce aiwa ne halayen da yake da kaza da kaza nan gaskiya ku nisance shi ku rabu da shi to babu laifi ba giba kai ba ana saboda ya kai matsayin da shi ma bai jin shakka bai jin tsoro kuma bai tunanin rufa ma kansa asirin da Allah ya rufa masa li yahdharuhu dan mutane su nisance shi su tsorace shi wa qad jaa fil hadis anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man alqa jalbabal haya duk wanda ya kware ma kansa riga ta tufafi ta ce jalbabul haya ya cire wa kansa rigar kunya ya zama bejin kunya kowa an wajahihi ya cire ta daga fuskarsa falagi bata lahu in an faɗi halayen ba a yi ba an gane abin da yake nufi wanda ya cire ma kansa rigar kunya ya zama bai da kunya to in an faɗi irin rashin sa dama a gaban kowa yana iya yi to wannan babu giba a kansa ana gaya mutane don su nisanci irin wannan hali su guje shi hadisi na biyu ce a tar'una an zikir alfajir wai a tar'auna an zikir fajiri hattikuhu hatta ya arifuhun nasu me kuke gani dangane da ambatan fajiri magana akan me laifi fajiri hattikuhu hatta ya arifuhun nasu uzkuruhu bima mafi hatta ya hazirahun nasu aka ce hattikuhu ku faɗi duk irin halayensa kar ku ɓoye komai hatta ya arifun nasu har mutane su san waye shi uzkuruhu bima fihi ku ambaci abin da kuka san shi din yake hatta ya hazaruhun nasu har mutane su kiyaye kar su fada cikin sharri da irin al'amuransa wa amman namima shi ma an namimanci da malam ya magana akwai dalilai fahiya kashfu ma yakrahu kashfuhu shine bayyanar da abin da ba a san bayyanar da shi annabimanci shine ka bayyanar da abin da ba a so a bayyanar da shi sawa'an karihahu manqulu anhu shin wanda yake kyamar wanda aka kai wa maganan ne au wanda aka ɗauko maganar daga gurinsa ne ba zai so a ce daga gurinsa aka ji maganar ba au manqulu ilaihi ko ko wanda aka kaiwa zancen ne ba zai so a kama labarin wana ba au karihahu salisun wahiya ifsha'u sharri ko kuma duk ukun da wanda ya ɗauko da wanda aka ɗauka nasa da wanda za a kai ba wanda zai so a maimaita an gane ko shine ifsha'u sirri bayyanar da sirri wa hata kusatari da kware labule amma ya karuhu kashfuhu abinda ba a san a ɗage labule a kansa sai ya zamanto an cire shi yanzu da yawa za ka ga wata maganar kai wanda ka kai wa din shi karan kansa ba daɗi zai ji da kawo mai maganar ba domin yanzu ka yana ganin mutuncin wanda kake so ka faɗi aibubukan da yake yanzu kuma daga lokacin da ka faɗa ya daina kallon wancan da kima kuma da zai ta kawo ka ya kawo wancan ya ce maimaita abin da ka gaya min kai kuma sai ka ji babu daɗin shi ma wancan da aka yi din sai ya ji babu daɗi to me amfanin a ɗauki wannan magana kaga mafi sauki kawai a haƙura a ƙyale ta an nisanci abin da za a jefa kai cikin haɗari Allah madaukaki ke cewa wala tati kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin asim wannan sufofi sun munana wala tati karkai biyayya ga kullu hallafin mahin dukkan mai yawan rantsuwa ta izgili ko ta rashin kulawa da an yi magana zai rantse hammazin masha'in binamin mai jafice mai zumɗe mai yawo da annamimanci manna lil khairi wanda yake hana aikata aikin alkhairi mu'tadin asimin mai ta'addanci ne kuma asimin mai yawan sabo ne dukkan siffofi ne na mubalaga aka bashi manna lil khairi an gane ko mu'tadin asimin duk siffofi ne marasa kyau Allah ya kare mu wa fil hadis ya zo a cikin hadisi annan sallallahu alaihi wasallam qal annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata namamun imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi annamimi baya shiga aljanna ko ba zai shiga aljanna ba wa qala rahimahullah malam ya ci gaba da cewa a cikin littafin na adari wa yahrimu alaihi alkibaru wal ujubu haramun ne a kansa girman kai da isa al'ujubu shine isa warriya da riya wasu ma'a da san a sani jiyarwa ya yi aikinsa shi kaɗai tsakaninsa da Allah kawai sai ya fito na bada labarin irin aikin da ya yi shine sum'a an gane ko wal hasadu da hasada wal bughd da keta duk waɗannan haramun ne kuma za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ji taya suka zama haramun yace ammal kibaru wal ujubu fali qawlihi ta'ala girman kai da takama ko isa Allah ne yake cewa innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas samai wala yadkhuluna al jannata hatta yalija al jamalu fi sammil khiyat wa kadhalika najzil muhsinin mujrimin wa kadhalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kazalika najjiz zalimin innal ladzina lalle wa'annan da kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin Allah suka kiyarda da ita ko dai Qur'ani ko shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ko su alamomi da ayoyi da Allah ya saukar dan a yadda a ƙara imani da Allah sai aka ki wastakbaru suka yi girman kai anha dangane da wa'annan ayoyin la tufattahu lahum abwabas sama'i Allah ba zai bude musu kofofin sama ba su kofofin sama ku sai an bude su ake samun rahama wala yadkhulul Aljanna. ba za su ga gidan aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati sai Allah ya kawo wani misali a wurin Allah ba abin da ba zai yiwu bane babu wani abin da ya fi ƙarfin Allah amma a tunani na mutum da hankalinka sai Allah ya ringa buga misali daidai yadda kwakwalwarka za ta ɗauka ta fahimce shi sai ce hatta ya lijal jamalu har sai raƙumi ya kutsa fisan milkhiyati ta kafar allura lokacin da suka ga raƙumi ka koro raƙumi ya shiga kafar allura ya wuce ko kofar nan yanzu haka a samu ƙatar raƙumi in an ce mai jamal a ce ya zo ya wuce ta cikin kofar nan kasan akwai tashin hankali to balle a ce kafar allura to sai Allah ya buga wannan misalin kocin naka bai iya wuce cikin ta ko kiyashi bai iya wuce ta kafar allura amma sai Allah ya kawo raƙumi ya ce sai ya wuce ta gurin a gurin Allah bai fi ƙarfinsa ba an gane ko amma me a tunani da hankalin da ya ba mutane na bambanta su da dabbobi duk wanda ka ce mai raƙumi zai shiga kafar allura zai ce wallahi ba zai yiwu ba an gane ko mahaukaci Allah ka samu dace wa kazalik kamar haka ne na jizil mujirimina muke sakan kawo masu laifi da irin abin da suka yi na laifinsu lahum min jahannama hadun suna da wata matattara a gidan jahannama wa min fawqihim gawashin akwai kuma saman su akwai algawash abin da ke rufe su ƙasa an tattara an zuba sama an kawo abin da za a dora a rufe ta an rufe ta kazalika najzil zalimina haka na muke sakankawa azzalimai wanda suka ki imani da abin da Allah yake so a yi imani da shi wa fil hadis annahu alaihi salatu wassalam qala a cikin hadisi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laulam taznibu lakashitu alaikum ma huwa akbaru minhu ba dan kuna laifi ba ba dan kuna zunubai ba to da na ji muku tsoron abin da ya fi zunubin me abin da ya fi zunubi wa huwa al'ujubu shine isa an gane takama mutum ya ce aini yanzu wani zaka ya ce duk garin nan ba bebi na ko kwandala in ya ce duk gari ya yi daidai amma da ce duk duniyan nan ba ba shi a yau Allah bashi ne wake binka an gane ko to laifin da ake a istighfari a yi wannan shi ya sa wani in ya baki kirje ce shi nan bai taba laifi ba to ai kai san tun daga nan ma an samu laifin yanzu cewar bai taba ba to laifin yanzu ya yi wani kuma nan mataki dan kar ma ya tafi da nisa na biyu ya ce la ya kulal jannata man kana fi kalbihi mithqala zarratin min khibrin ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da zarra kwayar zarra akwai a cikin zuciyarsa na girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda girman kai shine abin da aka fare ma Allah na farko na saba mai ko da mala'iku suka ce za a halata ja'alu fiha man yafsidu fiha wa yasku dima ai su dai ba su taba saba ma Allah ba amma iblisa fa sai ya saba ma Allah da me ya saba ma Allah da girman kai an gane ko illa fir'auna aba wastakbara wa kana minal kafirina yayi girman kai istikbar to wannan shine abin da yake wa ammar riya ita ko riya wa sum'a da jiyarwa farriya'u iqa'ul qaryati qurba wato gabatar da wani aiki na kwarai alqurba aikin kirki aikin da za a samu lada a kai ya kasudu bi hannasu amma ba Allah aka nufa da aikin ba mutane ake so su gani su ce kai wani akwai kokari wani akwai ibada shi sa da yawa malamai suke ta maganar irin tahajjud da ake cikin dare da za a cire spika da haifewa mutane sauƙin ba za a ce masallacin suwa ne kwana suke ko sun kai kaza ba ko ina jin cikin dare ko mutum shi ya je ya dawo ya zo ya zauna yana dan gyangyaɗi lafiya ce kai ya bari jiya kaji ai jiya mun tsayo kaga shine sum'a an ɓata abin da aka yi kai da kai tsakaninka da Allah ina ruwanka da wani aw yaqsid bihallahu ko kuma yana nufin mutane kuma yana nufin Allah wannan su ma'an da Allah tare ya yi don Allah kuma ya yi don mutane su yaba su ga ƙoƙarin da yake yi shine ya haɗa abu biyu kenan to shi Allah ba a tarayya da shi mala ya ce al'awwal arriya na farko riya ce idan ya yi da aikin don mutane riya ce wasani Riya shirki wancan riya ce na ikhlasi wannan kuma riya ce ta shirku riyar shirku shine yayi don Allah da kuma mutane wani za ka ga ko kyauta zai ko sadaka zai bayan ya gama ko sai ya shiru ba a ce komai ba har yanzu tun jiya yake raba kuɗi amma har yanzu bai ji garin ya ɗauka ana cewa wani yayi abin arziki ba su ma matsalar mutanen nan kai taimusu musu ba sa yabawa ai ba a san wannan inna ma nuti'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kawai in kai kai don Allah kada shi ya kawata maka irin wannan na 'yan siyasa an gane na 'yan siyasa ko bai don Allah ba ko ba don Allah ba zai yi in an magana ya ce ai dole ne shi aikin alkhairi sai an yaba an faɗa an ji an gane kada mutum ya yi wannan ya yi don Allah wasum'a kilafin riya shi kuma sum'a saɓanin riya ne ba riya ba ne shi li'anna sum'a domin ita sum'a ko sama'a an ya'amala abdu khalisan mutum zai aikinsa tsarkakakke summa yukbir bihin nasa sannan sai ba mutane labari abin da yi ligardi da azimin hulki dan a girmama mai ɗabi'unsa ko halayensa ya yi abubuwansa fa ba wanda ya damu da shi tsakaninsa da Allah ya amma kawai sai za ka ai ko da na ga wane na ga halin da yake ciki ban san lokacin da na ciro naira dubu na miƙa mai ba an gane kaga lokacin da mutum ya yi dawa ya yi tsakaninsa da Allah yanzu haka hali da yanayin da ya gani hakan ya cire ya mika din amma an zo kuma ana labari sai yake so ya bada labarin wancan abin da ya to shine sum'a ce ai lokacin da na ga wani cikin yanayi ban san lokacin da na ciro ne mai kaza na mai kaza ba to wannan shine a kar ka gaya ma kowa wanda kai dan shi ya ganka kuma ya san kayi to ba sai ka gaya wa su kayi ba wa alaikum salam bai shiga ciki ba bai shiga ciki ba amma da kana da abokai kuma an gane ko kun kai ku ko ku hudu kuma kowa da zai ga kayi in ka ƙi ba za su yi ba sai ka gani to sai kai abin don ka kwadaitar da su su ma su yi to nan ba su ma kai ba kuma ka samu lada an gane ko kaga akwai wanda su abokai ne amma ba za su yi aikin alheri ba sai sun ga wanda suke tare da shi yayi su ma sai ga sun yi yanzu haka sun fi ka karfi sai zai ka ciro naira ɗari ka miƙa sai shi kuma ya ciro naira dubu sai ya miƙa a nan wurin manzo Allah har cewa yake ka ce wani taimaki wani yana da kyau wata ran manzo Allah ya ɗauko abu ya ce ina wani ne sai ji sahabbai sun yi shiru aka ce a bai kafin ya gano shi sai suka yi shiru sai ce ba za ku ce in bashi ba suka ce ai manzo Allah ka riga ka kira ce ku ce in bashi ku samu lada ku yi tarayya da ni an gane kaga kenan cewar manzo Allah a bashin ya cancanta kaga ba an kara wa manzo Allah nuna mai wannan mutum mabukaci wani to yayi kar mutum ya zo zai yi abu ina ne ina son in taimaka mai ce kai alhaji rabu da shi ai wannan nan da kake kallon sa taku ne kawai abin da yake da shi ya wuce misali kawai manta da shi kama da kayi kaza kayi kaza an gane kar ka hana ba a hana alkhairi kwadaitar da shi ya mai wannan na idan ba su gurin kakka ba su labari to kayi sum'a kenan sai dai kar a kudin su kai amma ko irin suwa na suwa ne suna da bukatar a yi musu taimako dan na san kuna yi kaka ce ni na yi ka gane an gane yawwa wa nahwihi mimma da bihi sam'a daga cikin abin da ake son ajiyar da shi qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki yace fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wannan mushrikai da kafirai sun so su yi amfani da wannan aya su ce to Allah ma ya yi la'anta ga masu sallah tunda an ce fawailul lil musallin to in aka tsaya nan kawai aka yi shiru abin sai ya zamanto akwai illa a ciki nan take sai an ce allazina hum an salatihim sahuna su ne wa'yanda ba su damu da sallarsu ba ba rafkan nuwa ta mutum ya mance raka'a nawa yayi ko raka'a nawa yake ciki ko a'a ba ita ce sahun ba ba su damu ba an yi azahar an yi la'asar bai damu ba a yi magariba a yi isha bai damu ba in ya ga dama ya yi su in ya ga dama kuma sun tsallake sai dai gobe kuma an gane shi ne sahun ba su damu ba allazina hum yura'un amma idan akwai wa'insu mutane to ko zai nuna kowa ya iya sallah da za a taho cikin wa'insu sai ya matsa musu ya kamata mu tsaya mu sallah sallan nan fa ya kamata mu yi ta saboda a ce wani akwai kokarin kulawa da ibada to kaga ba dan Allah ya ba to irin wannan su ne Allah ya magana a kansu saboda rashin yi don Allah wa an jundub bin abdullahi radiyallahu anhuma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal manzo yake cewa man San ma'allahu bihi duk wanda yake tunanin jiyarwa to Allah zai ba shi sakamakon jiyarwa ba Allah zai jiyar da shi din bane zai ba shi sakamakon jiyarwar da yi sai gobe kiyama ya zana neman lada a wurin Allah sai Allah ce ah ai waɗanda ka gaya wa sun ji ba su ma komai bane kaga akwai hadari akwai matsala an gane ko waman yura yura illahu bihi wanda ya dan a gani to sai Allah ya ba shi sakamakon ganarwar ganin juna wadda ya yi dan a ganin da ya ba lada zai samu ba wa'anda yake yi dan su gani sai Allah ya bashi da su shin za su iya mai wani abu na na eh eh a wannan ai murru bil ma'ruf kenan wannan ba wannan ba ne shi wannan ai umarni ne aiki ake so haka dama ake so shi wannan ya yi aikinsa yanzu haka ya je ya yi salallarsa cikin dare kawai da ya fito da safe sai yake cewa ka ai jiya karfe ɗaya zuwa biyu da rabi ina tsaye ka gane to kaga shi ne yake so ko ya yi wasu ayyukan alkhairi kawai yana zuwa sai yake cewa ai jiya da na je wuri kaza na taimaki mutane kai na ga cikin wani ne na taimake su ka gan su cikin yanayin ka taimake su kuma suna buƙatar taimakon amma tun da waɗannan ba su sani ba ba dalilin za ka zo ka gaya musu sai dai ka ce na je na ga waɗansu mutane suna da buƙatar taimako in Allah ya ba ku dama ku daure ku je ku ga yadda suke ciki sai ku taimake su ka gane kai kakka faɗa abin da kai shine sum'a in kana faɗa to sai ɓata maka aiki ko kuma ka yi dan a gani ɗin ka gane yawwa ya ce ina ne ai in azhara amalahu nasi in ya bayyanar da aikinsa ga mutane riya'an wannan riya ce azhar Allahu fasida sai Allah ya bayyana da niyyarsa mara kyau gobe kiyama wa faddahu ala ru'usin ashhadi kuma Allah sai ya wulakantar da shi ya tozartar da shi akan idan dina ko fuskoki ko a gaban ashuhada masu shaidu shahidai wanda za su tabbatar daga abin da kowa ya gani amma hasadu wal ita ko hasada da al alhasadu al hasadu huwa imma tamanna al qalbu zawalin ni'mati an al shi hasada ko dai mutum ya yi kokarin fatan wata ni'ima ta gushe daga wanda yake jin zafin ya samu wannan ni'imar wattisalaha bil hasidi kuma a ce ni'imar ta zo ga shi wanda ke ita jin zafi na samun ni'imar ta wani wani za ga cewa Allah yawa wani arziki kowane irin arziki ba wai kuɗi ba kowane irin arziki wani za ga kawai 'ya'ya Allah ya bashi amma wani na bakin cikin da Allah ya ba wani 'ya'ya kuma baƙin cikin sa ina ma a ce 'ya'yan nan nasa su babu su shi ke da su kaga yana bakin cikin samun 'ya'yan kuma yana fatan 'ya'yan su dawo shi ke da su wani kuma arzikin zai ga wani ya samu amma yana bakin cikin a ce wani ke da arzikin nan ina ma a ce shi ke da arzikin an gane ko to shine ya ta ni'ima amma yana bakin cikin ni'imar ga wanda Allah ya ba kuma yana fatan ta gushe daga wancan ta dawo wurinsa na farko kenan na biyu wa imma tamannal qalbi zawalin ni'imati anil mahasudi ko kuma zuciyar tana son ni'ima daga wanda yake jin zafin samun ni'imar ta gushe ya rasa ta wa illam tattasil bil hasidi ko da shi bai samu ba a mutuwar me ake cewa eh a mutuwar kasko ko shi ya rasa shi ma ya rasa to shi ne kawai ya ce wa huwa ashaddu to wannan ya fi tsanani a cikin hasadar an gane yan afasa kowa ya rasa to wannan ya fi tsanani ya ce albugudu huwa al-ghishu wal addagina gushu shi bugud shine mutum ya zama akwai algush wata irin kiyayya da wani irin jin kai zafi algillu takaici wa hubbul isali darari ila akeka da kuma fata kullum abin da yake so shi ya ga wani sharri ko wata musiba ko wani tashin hankali ko wata damuwa ta fada ma dan uwansa an gane ko ya ce falhaslatani wa'annan halaye guda biyu alhasadu wal bughdu zamimata ne ba su da kyau ko kaɗan muharramata ne kuma haramun ne bilkitabi wa sunna wal ijma'i ƙur'ani ya haramtar sunnar manzan Allah ta haramtar malamai masana addini na kirki sun tabbatar da duk waɗannan abubuwa haramun ne wakala ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa dangane da hassada am ya yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli koko suna bakin ciki ne akan abin da Allah ya ba mutane na falalarsa bakin ciki suke da jin kaito ina masu suka samu haka ne ke damunsu? su wani ne cewa min sharri hasidin iza hasad ka nemi tsarin mai hassada lokacin da hassada ta yunkuro mai ciwo ne idan ya taso wa mutum za ka yi mamakin akan wanda zai hassada ɗa yana wa uba hassada uba na ma ɗa hassada miji na wa mata hassada mata na wa miji ballanta ballantanawa da kani ciwo ne mummunan ciwo mai kokari mu kare zukata daga shi wala ta tamannau ma faddala bihi badakum ala badin kar ku gurin ma fadallahu bi badikum ala badin abinda Allah ya bibita sashe akan sashe ku yi gurin ya kauci karka su haka Allah ya ba wani dan uwanka ko wani amininka ko wani abokinka ko wani makocinka Allah mai budi na alkhairi ka ringa fatan ya koma baya ya zama ba haka yake ba karka yi kai ma roki Allah Allah da ya bashi bai kafi karfin bai fi karfin ya bai zai iya kasa hana ka ba nema kai ma a wurin shi wani wurin Allah yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikwanan ala surin mutaqabilin in an shiga gidan aljanna wannan ɗabi'a da ke nan duniya tunda an ce tsakanin ɗa da ubawa da ƙani miji da mata ana iya samunta to sai Allah ya cire ta a ranar kiyama an shiga gidan aljanna shine Allah yake mu labari wani za'ana ma fi sudurihim min gillin Allah ya cire gillu ya cire hassada ya cire kyashi ya cire bakin ciki ya cire damuwa an gane ko a kan cikin zukata ba ka jin haushin kowa ba ka jin ƙyashin kowa talakan da aka baka to kai dan Allah an ce talakan dan aljanna an bashi gidan da ya kai faɗinta ya kai sama da ƙasa a matsayinsa na talaka ba fa saman masallacin nan ko ƙasan masallaci ba ya kai fararin samaniya ba garin Kaduna ba ba kuma jihar Kaduna ba ba Najeriya ba ba Afirka ba duniyar nan ka ɗinta talakan dan aljanna an bashi ita sama da kasanta shine inda aka dan bashi dan rakaba kamar kai ne an je inda ake dan yanka sababbin fulotan anguwa ko hudu ku sai fuloti daya ku yanka shi hudu ba kowa na gani ya rufe asiri asiri ya rufe ya samu wurin zama ba to talakan dan aljanna shine a bashi sama da kasa ardu has samawati wal ardi da Allah zai bakin ciki akan wani me zai ji akan wani to kuma duk da haka sai Allah ya cire gillin sai ya cire bakin cikin da kyashin da jin damuwar sai ya zamanto babu ruwansa kawai bai jin kowa a zuciyarsa an zama mai ikhwanin yan uwa ala sururin mutaqabilina suna kan shimfudu ana fuskantar juna wannan ya kalli wannan ana nishaɗi ana farin ciki ana annashuwa ba bakin ciki ba jin haushi wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iyakum wadhan fa inna zan akzabal hadis ina jan hankalinku ina gargaɗinku da yawan zato a zan fa inna zan domin shi zato akzabal hadis shine labari mafi ƙarya ƙaryar zance shine tunani da zato yanzu nan mutum zai yi tunani ai mai yiwuwa kaza ne to ba zai shi a mai yiwuwa ba zuciyar ta kawo mai yiwuwa da farko to in ya tashi kawai sai ce kaza ne an cire mai yiwuwar ya zama mai yanzu kawai kazan ne an gane ko to irin wannan shine manzo Allah ya hani wala ta hasu wala ta wala kada ku yi ta hasu shi shine kokarin jin abinda wani ke ciki an gane ko tajassus shi kuma bin diddige bin diddige me bin diddige kai idan ka kawai na kan wane na ga wane kwanan nan abubuwa sun canza ya je Legas ya dawo na ga ya je Kano kuma na cewa yanzu zai tafi abba anya kuwa shi ta tajassus ina ruwanka an gane ko ba ruwanka da bibiyar me yake ciki kai ma kai fatan yadda Allah ya rufa mai asiri ya samu ka samu amma ba kai ba bin tajassusi wala ta hasadu kada ku yi hasada wasu sai wai tajassus sai sai Allah ya hana bincike ba bincike ba ne bincike daban tajassusi daban in ja akun fasikun bi na ba'in fatabayyanu at shine bincike a tabbatar da ina gaskiya take ya da abu kaza ya abu kaza yake wannan ba inda aka hana shi amma ta shine shi ne shi wanda ke bin ka ma ba ma ka san yana bin ka mai bibiyar ba ma ka sanin yana yi amma yana nan kawai yana tafiya a kai ne da abu ya taso ce dama ai na gaya muku ni na daɗe ina lura da abin da ke gudana shi ne ta jasusi kada kai wala ta dabaru kar ku juya ma junanku baya ana tare wannan ya juya eh wala ta hasadu kar ku yi hasada mun yi magana hasada wala ta dabaru kar ku juna bayan ku baya ko dai ana fagen daga wani ya juya ko kuma a'a da wane da wane an san haka suke a haɗe yau sai aga sun yi haka wannan yayi nan wannan yayi nan kar ku yi wala tabagadu kada ku ki junanku wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayan Allah yan uwa ku zama bayan Allah yan uwa wala hillu li muslimin bai halatta ga mutum musulmi an yahjura akahul muslim ya kaurace ma dan uwansa musulmi min salasti ayyamin aksara min salasti ayyamin sama da kwana uku ko ya ki kai ka mai sallama tana iya ya maka abin da ya ɓata maka rai ya ƙona maka rai ka damu har ka yi fushi ka bar gurin ka yi tafiyarka to kar a kwana uku ba ku haɗuwa an gane in ka tafi gida gari ya waye dawo assalamu alaikum kai jiya fa abin da bai min daɗi ba amma ya wuce da alaka ka ƙara shi kenan amma kana ce a'a ai kai yanzu ka saba ni gaba har mahadi kar a yi haka an gane ko kar a yi ba ta da kyau wa min alhasadi yana daga cikin hasada ma huwa ja'izun wa yusamma gifta abin da yake ya halatta da hausa ce ba yadda za a kira sai hasadar amma ba hasada ba ce su auren larabawa yana da suna daban shine gifta gifta shine kai dai ka taso ka gawa ne Allah mai kuɗi misali lokacin da Allah ya sa cancan gina raye irin abubuwan da yake sai ka ce ka Allah in ka ban kuɗi ni ku sai na yi sama da abin da cancan geki to wani ana kiransa gifta ba hasada ba ce ko ka ga wani Allah ya mai ilimi sai kai fatan ina ma a ce kai ma ka sami ilimin nan kai irin aikin da mai ilimin nan yake da iliminsa karantarwa ne jin tsoron Allah ne yin kaza ne ana kiran wannan gifta an gane ko amma mu da hausa duka da hasada da shi duk ana ɗaukar su ɗaya to wannan gifta ne ya ce an tara li aqiqa hala shine ka ga wata hali ga ɗan uwanka hasana kyakkyawa fatamanna li nafsika mislaha sai ka ce ina ma ni ma in sami irin wannan damar min gairi an yankusa min akika shay'un ba tare da shi dan uwan an rage mai wani abu daga abin da yake ciki ba a'a kawai kai dai a ce kai ma ka samu irin wannan dama da yake da ta kai ma kai wa qad jaa fil hadis annahu alaihi salatu wassalam qal ya zo cikin hadisi manzan Allah ya ce wala hasada illa fisnataini ba a jin irin wannan gifdar ba hasada ba gifdar illa fisnataini sai a cikin abubuwa guda biyu na farko rajulun atahu Allahul Qur'an mutum ne Allah ya ba shi ƙur'ani in ya fara lilar tilawa yana yin karatu sai kaga hawaye yana zuba saboda jin daɗin karatunsa kuma ga aiki da karatun ga tsayuwa cikin dare yana na fulfulinsa bai kuma bihi ana allaili wa ana annahari dare da rana ba abin da ke fita bakinsa sai ƙur'ani wa rajulun atahu malan da mutumin da Allah ya ba dukiya fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari yana yin aiki da dukiyar dare da rana kada a yi taba ce ba dare ba rana to a ne aka yi an gane dare da rana haka yake to saboda haka sai kai so ina ma kai ma Allah ya ma arzikin can irin nawa wani kai irin abin da yake ko sama da shi wannan babu laifi a wannan guri biyun babu laifi wa kad qala ta'ala fi ru'yatil fadl ala ghayr Allah ya faɗa dangane da mutum ya gani na kuwa ne Ya ce falatu an fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku shi Allah ya fi kowa sanin wanda ya fi shi tsoronsa a'lamu biman ittaqa ya fi sanin wanda duk ya fi tsoronsa kar ka tsarkake kawuna ka ce ai kai za ne ai kai za ne wa hamzu wa lamzu ya fice da zumbe ko ai haka an gane ai haka da baki duk ɗabi'u ne da ake yi wa huma ta'ibin nasi daga cikin ɗabi'a ce ta aibantar da mutane da zarar kayo haka da wanda kai hakan da kake so kayo wani zai gani da zaka nuna ɗin sai ka ji babu daɗi to kar ka yi balle a ce da baki kake nuna shi wa izhar auratihim da kuma bayyanar da al'aura ce ba a san a gani wani abu ne da bai san a sani sai kake son ka nuna ma wani ta yadda za a gani bai sani ba wal ifsadu bainahum da kuma bata tsakani fi muqtadirhim alin da suke ganin wa ghibatihim ko ba sa nan fa huwa haramun wannan haramun ne ko mutum nan ko bai nan ayi wannan abin akan sa haramun قال تبارك وتعالى الله يتي ويل لكل هم humazatil lumaza bone ya tabbata akan dukkan mai zumɗe mai raɗa wanda zai ya fito kuma koya ya tsaya ya faɗi abin da bai san wane ya ji kuma a kansa yake magana ba sirri ba za ku zo ku yi sirrinku shi sa manzala yake cewa kada mutum biyu su tattauna mutum uku su tattauna banda ɗayan kun to ku biyu shi kuma ya toho shi kaɗai to kuma kuna da wata magana za ku kulla kai dama kana neman sa amma ku biyu ne yanzu to ka kuwa da shi gefe guda ku biyun ku koma can ku zauna ku yi magana kar ko dai ka faɗa abin da kake so ka faɗa a gabansa wanda kake tare da shin ko kuma a bari a sake haɗuwa wani lokaci an gane domin me da zarar kun tafi kuna tattaunawa wannan na farkon guda ɗayan da aka bari shaidan zai kame me wasu masu wasi a cikin zuciyarsa amma da ku bi ne su bi ne kuma kana so ka gan shi shikenan sai ku keɓe su ko ku basu nan tare ko su tattauna ko su shiru suna jiran ku dawo duk wannan dai amma dai su bi ne kar a mutum biyu su tattauna a kyale na ukun ban da shi kar a yi haka kar shaidan ya zo ya samu dama ya ribaci zuciyarsa ya sa mai shakka da kokonto akan amincin da ke tsakanin wala ta kulla hallafin mahin kar ka bi dukkan mai yawan rantsuwa ta wulakanci hammazin masha'in binamin mai yawan zinɗe mai yawan yawo da annamimanci manna illil khairi mai hana aikata alkhairi ma'otadin ɗan ta'adda asimin mai yawan sabo karka mai biyayya wafil hadis ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam kala ya ce alhammazuna allammazuna almasha'una bin namima alba'una bilbara algaibi ya hashirhumullahu fi wujuhil kilabi Allah ya sauwaki wa'annan masu zinɗe masu raɗa masu yawo da annamimanci an gane ko masu yawo da kubutattun mutane da bai jo bai gani bai ɗauki maganganu ya je ya yada a wani wurin na annamimanci haɗa faɗa ya hashirhumullahu fi wujuhil kilab kiyama sai Allah ya tayar da su da fuskokin karnuka kaga mutum da fuska ta kare wa amma abasu shi ko wasa fa huwa la'ibu wal lahau la'ibu da lahau a larabci da bambanci saboda akwai wasa na baki fata baki akwai kuma wasa na jiki sannan akwai motsa jiki an gane shi alla'ibu wasa ne wanda ake da gabai to wannan wasan shi kansa ba kowane irin wasa ne ya halatta mutum ya kama yinsa ba wallahau wasan da ake da harshe da baki da bakuna ake yin sa ya zaka ana zaune ba wanda ya tashi amma ana ta wasa a haka fa innal insana lam yukhlaq lil la'ibi shi mutum ya sani ba a lice shi dan ɗaya daga cikin wa'annan wasanni ba balil ibadati wa shukuri an halice shi dan bauta ne da godiya liƙaulihi ta'ala wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun saboda Allah ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai dan ibada kawai su bauta mai ma uridu minhum min rizqin baya neman wani arziki a wurinsu kowane iri Allah bai neman kuɗi bai neman masara bai neman shinkafa bai neman dawa bai neman komi ko da Allah yake cewa zai bashi rance manzon lazi yuqridullaha qaradan hasana shine mushrikai suke ganin Allah ya talauci suka ce inna allaha faqirun wa nahnu agniya lalle Allah ya talauci su masu wadata ne tun da ya koma yana cewa a bashi rance shi rancen da Allah yake badawa ake ba Allah ai ba shi ka ba ba tunda shi ka gani ka miƙawa dan uwanka wanda kake tare da shi kuma ka san mabukaci ne shi zaka ba abu amma duk da haka shi kuma Allah ya tashi mai ya ninninka maka fa yuda afahu da'afan kasira sai Allah ya ninninka ma ninninkawa mai yawa don haka ya ce wa ma kalakatul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba na fata ko neman su ciyar da ni inna allaha lallai allah huwa razzaq shine mai arzatawa zu quwwatil matin ma'abucin karfi kuma amintacci wali qaulihi alaihi salatu wassalam kuma manzon Allah ya faɗa cikin hadisi kullu lahawin yalhul mu'min batilin dukkan wani wasa da mai imani zai yi ba daidai ba ne illa salasa sai wasanni uku mula a batar jil imra'atahu wasan mutum da matarsa shi fi kowanne wahala kuma shine ba a yi kuma shine na farko a wasan da shari'a ta yi da shi ya za ga mutum in yana majalisa baki hakkun ne in ji bahaushe saboda kyakkyacewa da dariya da fara'a da murmushi amma da zarar ya taso ya tunkaro layin tun daga kofar gida zai ce wai kowa shiga taitayinsa don ba sauki ana sanda zuwa yana yawa cikin zuciya yawa ba a jin amsar da yi wanda kuma nan ne ya fi cancanta ka saki zuciya ka saki rai a tsaya a yi magana a yi fira a tattauna matsalolin yau da gobe a ji me ke faruwa in ma ba ta sani ba ta san me ke faruwa a cikin duniyar an yi kaza an yi kaza ana kaza ki kiyaye kaza ki guji kaza ki nisanci kaza ko ta ce maka an yi kaza na ji kaza haka yake ya tabbata an yi a waje amma za ga wani ba ruwansa da iyalinsa ko fira ba ai ballantana wasa babu wani abu to wannan kuskure ne inda aka fi so a yi wasa da iyali wata adibi furasihi hakanan abin hawa dawakai waram yuhu bil sai kuma harbi da kibau wa'annan su ne abubuwa guda uku na wasannin da ya kamata shari'a ta yadda a yi su kuma kowanne akwai fa'ida mai girma a ƙarƙashin yin haka wa amma sukuriya shi ko izgili fahiya ihtiƙarul musulmi shine wulaƙantar ko ƙasƙantar da musulmi wa ihanatuhu da wulaƙantar da shi wa zalika manhiyin anhu wannan ku an hana liqaulihi ta'ala inda Allah ya ce la yaskar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون لا يسكر قوم من قوم kada wasu mutane su raina wa'yansu mutane su dauke su ba komai ba ne ai mu ne wa ne za ga wani in wani ya musulunta sai su ganin ai tubabbe ne su suna ganin shi ne ba haushe shi aka haifa a musulunci ta ai asalin hausawa maguzawa ne aka ce asalin ba haushe za ga ma maguje ne ko to kaga ai ba wani tushe ba ne inna akramakum indallahi ku wanda ya fi kowa wanda ya fi tsoron Allah don haka asa ayyakunu khairan minhum tana iya yiwuwa wanda kake ganin ba kowan kowa ba ne ya zama a wurin Allah kuma shine kowan ya fi kowa wala nisa'un min nisa'in kada wata mace ta ga ita sun fi karfin wasu matan da wa'annan matan da wa'annan suna ganin ai ba ɗaya bane su ba ɗaya suke ba kar yi haka a sa ayya kunna khairan min tana iya wanda kake ganin ba kowan kowa ba ce a wurin Allah ta fi ki wala talmizu anfusakum kar ku ringa yin zumdan kawunan ku wala ba zubil alƙab kada ku ringa watsawa ko yan su laƙabba marasa kyau a ringa ɗauko sunaye marasa kyau da laƙabba marasa kyau ana ɗorawa kai bi isal ismul fusuq ba da iman duk da sunan fasikanci har in mutum ya yadda da Allah da manzansa ya ɗauko wani suna na fasikanci ya sa wa kansa tur da wannan suna wa man ya tubu wanda bai tuba bar haka ba fa ulaika humuz zalimun ne a zalimai wanda suka zalunci kansu wa fil hadis annahu alaihi salatu wassalam qal ya zo cikin hadisi manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bi hasbi mri'in min sharri ya isa mutum sharri ya kai ƙarshe ga wajen sharri an yi haƙira a kahul muslim mutum ya wulaƙantar da ɗan uwansa musulmi ƙarshen sharri kenan ka wulaƙantar ko zotar da ɗan musulmi kullum musulmi alal musulmi dukkan musulmi ga ɗan uwansa musulmi haramun jinin jininsa haram ne wa irduhu mutuncinsa haram ne wa maluhu dukiyarsa haramun ce ya taba don haka mafi sauki kai kokarin kare ma kowane dan uwanka musulmi wayannan haƙoƙa guda uku jininsa kar ka zubar da shi kar kai hayar jininsa zai zuba kar hanya hanyar da zai cika cikin kaskanci karka ci mutuncinsa kar ka wulakanta shi kar ka tozarta shi dukiyarsa ka tsare ka kiyaye ta in ba ya halatta ma ya baka ba to ba kai ba taɓa dukiyarsa Allah ka samu dace to sai mu tsaya a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a kan wa harimu alaihi zina banda muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana idan akwai mai tambaya sai a dan yi tambaya kafin lokacin in babu kuma sai mu wa alaikum salam akwai ru'ayatul fadl al-ghairi eh nuna fifiko ka nuna nafuwa ne ai shi na kawo wannan aya wala yaskar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum ka nuna kai na kafi shi kafi shi isa kafi shi matsayi kafi shi takama an gane to kada mutum yayi haka wa alaikum assalam to wa alaikum assalam eh eh hmm. akwai lakabi ka gane yanzu za ga wani sunansa musa amma an haife shi ran litinin sai iyayen suke kiransa dan liti yanzu ya zama musan nan in ba a takaddunsa ba ba ka ganin su da an ta ce kaga dan liti ko ya ce a ban gan shi ba ka gane to wannan ba sunan fasikanci ba ne lakabi ne ka gane yawwa amma yanzu wani ne ya ga wani ya yi wata irin shiga ko wani babban arne ko wani babban wannan sai ɗauko sunan sai makalama kansa to shine abin da ba a so ka fahimta Allah ya samu dace to shikenan ko to alhamdulillah